وكانوا يصرون على الحنث العظيم kuma sun kasance masu taurin kai akan kafircewa Allah da bautar gumaka koma bayan Allah